Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyo FM a VOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau talata 12 ga watan nuwamba ibrahim kalmasi garba ne da hadiza kiyari da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke muku barhaban lale a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labaran sojojin isra'ila sun kai wani hari wanda ba a taba irinsa ba yau talata a zirin gaza wanda ya yi sanadiyar kisan wani babban kwamanda uh, wata kungiyar masu zafin kishin addinin islama shugaban afghanistan a ghani ya sanar yau talata cewa za a saki wasu fursunoni jigajigan kungiyar taliban su uku don musayar wasu mutane biyu 'yan kasashen yammacin duniya da kungiyar mayakan ke rike da su 'Yan kwamitin binciken sirrin Majalisar Wakilan Amurka na yin shirye shiryen su na ƙarshe don sauraron bahasin karin farko a bainar jama'a akan binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. tokanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa tattalin arzikin sashen ingilishi na kasar kamaru mai gwagwarmayar ballewa ya fi fara durkushewa za mu tashi yanzu nan misali mun tafi kasuwa za mu je gudanar da harkoki za ka ji a'a muna kasuwa kawai za a taso da wata hargitsi daban ga baki ɗaya kowa an rufe kasuwa an dawo gida sannan za a ji cewa gwamnatin kasar jamus tare da cibiyar kofi anan ta wanzar da zaman lafiya da ke ghana sun shirya wani taron inganta zaman lafiya a duniya kamar kowace ranar talata mustapha nasir batsari zai gabatar da shirin noma tushen arziki za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Isra'ila sun kai wani hari wanda ba a taba irinsa ba yau talata a zirin Gaza wanda ya yi sanadiyar kisan wani babban kwamandan wata kungiyar masu zafin kishin addinin Islama. Wata sanarwa daga ofishin Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya ce Baha Abu al-Atta ne ya kai wasu hare-haren ta'addanci da yawa da kuma harbawa Isra'ila rokoki a cikin 'yan watannin nan kuma ya ƙudiri aniyar kai wasu hare-haren. Ƙungiyar mayakan ta ce harin da Isra'ila ta kai ya kuma yi sanadiyar kisan matar Abu al bayan haka ya raunata 'ya'yansa. Kungiyar ta lashe takobin daukar fansa kamar yadda kungiyar mayakan Hamas ita ma ta yi, wanda ta ce Isra'ila za ta fuskanci duk wani sakamakon da zai biyo baya akan wannan mummunan farmaki da kuma yadda take kara auna su. Mayakan Falastinawa sun mayar da martani akan matakin da Isra'ila ta ɗauka ta hanyar harba mata rokoki. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya sanar yau talata cewa za a saki wasu fursunoni jigajigan kungiyar Taliban su uku da musayar wasu mutane biyu 'yan kasashen yammacin duniya da kungiyar mayakan ke rike da su. Gani ya yi wannan sanarwar musanyar fursunonin ne a lokacin wani jawabi da ya yi wanda aka nuna a kafar talabijin yana mai cewa sun ɗauki matakin ne da zumar samun hanyar yin tattaunawar samar da zaman lafiya da 'yan Taliban. Ya bayyana matakin matakin a matsayin mai nauyi don muradun jama'ar afghanistan fursunonin kungiyar mayakan su uku sun hada da anas haƙani wanda babban 'ya'yansa ne shugaban mummunar kungiyar ta'addanci mai alaka da taliban wanda ma ke amfani da sunanta anas haƙani tare da kwamandojin taliban haji malik khan da hafiz rashid tun a shekara 2014 gwamnatin afghanistan ke tsare da su a watan agustan shekarar 2016 ne aka sace turawan biyu wato kevin king ba amurke da timothy weeks ɗan ƙasar australia a wajen jami'ar amurka da ke kabul aka sace su inda su biyun suke aiki a matsayin farfesoshi Kasashen Faransa da Jamus da Birtaniya da kuma tarayyar Turai sun ce suna da matukar damuwa akan ayyukan Iran na sarrafar uranium na baya-bayan nan da kuma abin da suka kira gaba da yin watsi da nauyin da ya rataya a wuyan Iran din a ƙarƙashin yarjejeniyar shekarar 2015 game da shirin nukiliyar ƙasar. A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar a jiya Litinin, ministocin harkokin wajen ƙasashen sun yi kira ga Iran a kan ta canza duk matakan da ta ɗauka da suka saba wa matakan da aka amince da su a yarjejeniyar wadda ta takaita ayyukan nukiliyar Iran. Don ita, ita kuma Iran ɗin a sassauta mata takunkumin da Amurka ta sanya mata. Ƙasar Iran ta sake fara ayyukan sarrafa sinadarin uranium a cibiyar Fordo da ke ƙasar ta kuma zarta adadin da ya kamata ta sarrafa da kuma yawan sinadarin da ta riga ta sarrafa da aka bata izinin ta tara. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce za a iya sauya matakan in har sauran ƙasashen da suka sanya hannu a yarjejeniyar za su taimaka wa Iran kaucewa takunkumin da Amurka ta sanya mata. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. kwamitin binciken sirrin majalisar wakilan amurka na yin shirye shiryen su na ƙarshe don sauraron bahasin karan farko a bainar jama'a akan binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump cikin shaidun da za su ba da bahasi gobe laraba sun hada da william taylor shugaban ofishin jakadancin amurka a ukraine da george kent mataimakin sakataren da ke kula da ofishin tarayyar turai da kuma wasu kasashen yankin asia duka mutanen biyu taylor da kent suna daga cikin jami'an diplomasiya na yanzu da na baya da kuma jami'an tsaron ƙasa da suka riga suka ba da bahasi a keɓance a 'yan makonnin da suka gabata kwamitocin majalisar wakilan safar da rubutaccen bayanai da jami'an suka yi inda suka ba da cikakken bayani akan yadda trump da hadimansa suka hura wa ukraine wuta akan ta kaddamar da bincike akan ɗaya daga cikin babban 'yan adawar trump a zaben shekarar 2020 daga jam'iyyar democrat wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden da ɗansa hunter biden musamman akan ayyukan da suka yi a wani kamfanin gas ɗin ukraine da kuma wani batu mara tushe mai cewa ukraine ta yi kasalanda a zaben shekarar 2016 ba rasha ba kamar yadda hukumar binciken sirri amurka ta faɗa akalla mutane goma sha shida suka mutu bayan da wasu jiragen ƙasa masu gudun tsiya suka yi karo a gabashin bangladesh yau talata hukumomi sun ce jirgin kasan kamfanin turnar nishita babban birnin kasar ya yi karo da jirgin kasan kamfanin udaya da ke zuwa birnin chattagong da ke kudancin kasar da sanyin safiyar yau a garin brahman beria da ke gabas da birnin dhaka wani jami'in yankin ya ce kimanin fasinjoji arba'in ne suka jikata a hadarin kuma an kai su asibitocin yankin an kuma kai masu aikin jinkai a wurin da hadarin ya faru da kuma wasu garafuna da za su taimaka wajen zaro duk wani fasinjan da ya makale a jirgin dama hadarin jiragen kasan na faruwa ne sosai a bangladesh saboda rashin kula da hanyoyin jiragen da kuma wasu kayayyakin aikin jirgin. Hadiza ga aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka je tattalin arzikin sashen Ingilishi na ƙasar Kamaru ya fara durƙushewa saboda cigaba da tashe-tashen hankula duk wadda ta yin ahuwa da kuma sasantawa da gwamnati ta yi wa 'yan tawayen yankin masu gugurmayar ɓallewa watanni biyu da suka gabata. al'amarin da wasu ke dangantawa da yin biris da tayin da 'yan tawaye suka yi wasu kuma ke alakanta shi da abin da suka kira rashin tsara tayin ta yadda zai samu amincewar 'yan tawayen daga kamarun ga wakilin awal garba da cikakken rahoton har yanzu dai tsugune bata kare ba a yankin masu fafutukan kirkiro haramtacciyar kasar su ambazoniya yankin da suke amfani da harshen ingilishi yau kimanin watanni biyu kenan da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta yi zaman tattaunawa da yan awara wanda al'amarin ya kai ga shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya da yi wa matasan da aka cafke su a filin daga afuwa su ɗari uku wannan al'amarin ne na ta tashen hankulan ya kai ga durkushewan tattalin arzikin sashen na tambayi shafi'u ɗaya ne daga cikin mazauna a garin Baminda ko yaya suke ji da wannan al'amarin? Sabida wato zaka duba yanzu gabaki daya makarantu ba sa tafiya. Kasuwanninmu ba kowane rana ba ne ake cin kasuwa. za mu tashi yanzu nan misali mun tafi kasuwa za mu je gudanar da harkoki za ka ji a'a muna kasuwa kawai za a taso da wata hargitse daban gabaki ɗaya kowa an rufe kasuwa an dawo gida za a zo a bamu kwanaki a ce kwana kaza kafin a bude kasuwa gwamnati duk tana ganin wannan abubuwan da ke faruwa sun kasa tabuka kuma akan wayannan abubuwan da suke faruwa ya kamata ta yi la'akari ta kuma dube mu da idon basira akan wayannan abubuwan da suke faruwa saboda wato abin ya nuna kamar ba ma cikin tsaro saboda tsaro ya kamata wato gwamnati ita za ta ba mu tsaro amma kafin ta ba mu ya kamata wato ta duba wato me muke ciki tukunna amma gwamnati har a yau sun kasa wato duba me muke ciki sun kasa jin kukanmu an yi babban taro wanda aka yi na national dialogue da aka ce to komai zai zo da sauƙi bayan wannan taron da aka yi mu ba mu ga sauƙin komai ba in banda ma taɓarɓarewan al'amurori don tun lokacin da aka yi wannan taron har zuwa yanzu nan haka ba mu ga wato abubuwan da suka canje ba sai dai taɓarɓare wanda al'amurori suke ƙara yi na sake tambayan lawan muhammad cewa matashin dan siyasa ne a jam'iyya mai mulkin kasar rdpc ko cpdm ta shugaba biya kan rikicin da ke faruwa a bangaren na 'yan aware abin da ya shafi a rashin zaman lafiya a shashin 'yan aware wannan in ka duba akwai siyasa a ciki wanda gwamnati babu yadda za ta yi ta yi iya kokarinta domin a zauna lafiya a ce sun ki jihohi goma muke da su a wannan ƙasa mu kasar kamaru amma a yanzu haka jihohi takwas na cikin kwanciyar hankali da nutsuwa kowa na tafiya da al'amuransa yadda ya kamata a wannan jihohi biyu da shashin ingilishi yan aware a nan ake ta samun tarzoma da kashe-kashe da sauransu hakan ya sa a halin yanzu wasu mugaye da miyagun mutane na shigowa ciki suna mayar da abin kamar ramuwar gayya kamar sata kamar kashe-kashe da sauransu wannan gwamnati ta kwanakin baya watan da ya gabata a kira babban taro wanda aka yi aka yi lakabi da dialogue national dialogue national ana nufin cewa haɗin kai da tattaunawa na zaman lafiya a cikin ƙasa wanda an kira su sun zo sun zauna gwamnati ta mika musu hannu menene mafita mai kuke so an rubuto waɗanda ma aka kama gwamnati ta iya ƙoƙarinta ta sake 95% akan waɗanda aka kama duk dai domin a ce a gudu tare a tsere tare yankin da ake amfani da harshen ingilishi sarauniyar ingila rikicin da ya laƙume rayukan al'umma sama da dubu uku haka zalika mazauna yankin sama da dubu hamsin ne yanzu haka suka tserewa muhallinsu muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a gaida awal da wannan rahoton daga kasar kamar kuma bari mu kada gana inda nan kuma kasar Jamus ce ke hada hannu da cibiyar wanzar da zaman lafiya a duniya ta kofi a nan wajen shirya taron ƙasa da ƙasa don dabarun inganta kwanciyar hankali da kuma tsaro a faɗin duniya. Ridwan Abbas gare ka. wannan a kiraye-kirayen gaugawa mai tsarkakiya ya iso a kan lokaci da majalisar ɗinkin duniya take zayyana shirye-shiryen ajandodi a kan ƙa'idodi da sharuɗa da ake bukata a ayyukan nuna jin kambara a damfaɗin duniya malata 24 da ƙasashe 16 a afirka da turai sun tsunduma a ƙoƙarin gabatar da shirin wadda shine farko irinsa a ghana kansila a gidan jakadancin jamus a ghana andrea green ta nuna cewa ta yi imani za a kimsa mahalarta su yi abin laifin kwarai a bangaren jin kan bana adam a matsayin mission din duniya. This one week course has the objective to promote an integrated medical response in complex emergencies by enhancing the compatibility of civilian and military support and by developing an understanding among the multiple Wannan kosin mako ɗaya na da manufa ta inganta karfin aikin maganin haɗin kai a yanayi na gaggawa da ta karfafa jajircewar sabila tare da taimakon sojoji da kuma samarwa da kuma fahimtar da mafi yawan waɗanda sun kai ruwa sun kai saki bangaren nuna jin kamba na adam din na gwamnati da kuma soji wannan kwasu zai samar da dandali na shawar da abubuwa masu sarkakiya tare da nufatar inganta fahimta da aiki tare tsakanin sojoji da sabila da kuma ma'aikatar jin kamba na adam ina himmanta ku ku yi amfani da wannan dama ku faɗa da ilimi kwarewa da kuma gwanintar ku daraktan ba da horo a cibiyar ta kofi anan kanal albert wusu ya ce yana yi wa mahalarta kyakkyawar fata sa'an nan ya yi farin ciki a matsayin cibiyar da ke gabatar da wannan kwas farkon lokaci in an environment where you will be exposed to complex emergencies or critical environment and this is wannan gawartaccen kosin ne farkon irinsa a nan cibiyar kosin zai inganta sojoji 'yan sanda da sabila cikin yanayi da zai danganta su da ayyukan gaugawa ko wani yanayi mai wuyan hali wannan kosa har yau don inganta su da fahimtar abubuwa da ke faruwa ne da ajandodi da kuma shirye-shirye a matsayin duniya wadda za a samu yayin kowane aikin mission ilimin zama lafiya haka kuma za ku gane ta yin aiki da majalisar ɗinkin duniya lallai aziman sai kun cika wasu sharuɗa da za su bambanta da waɗanda kuka saba a ku daban-daban wasu darussa da za a koyar a kosin ne matsalolin kiwon lafiyar duniya taimako ko agajin jin kan na adam a halin gaugawa mai sarkakiya da kuma kalubalen menshan ɗin majalisar ɗinkin duniya na yanzu redwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka Abuja, Accra, Ghana. Lallai kam kuma a gaida Rituwan yanzu kam lokaci ya yi da za mu koma gefe guda Mustapha Nasiru Batsari ya gabatar mana da shiri na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To shirin na yau yana Abuja ne fadar gwamnatin Najeriya inda abokiyar aikinmu Madina Dauda ta yi wata ganawa da wasu baƙi da suka ziyarci ofishinmu na Abuja. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a ɗakin watsa shirye-shirye na muryar Amurka da ke babban birnin tarayya Abuja. A yau ina tare da manyan baƙi waɗanda suka zo tun daga ƙaramar hukumar Gwagwalada da ke nan birnin tarayya. Kin san shekarun baya da suka gabata an fito da ƙudurori na gwamnatin tarayya domin bunƙasa aikin gona. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. Ba tare da ɓata lokaci ba bari in koma gefe guda domin baiwa Madina Dauda fili tare da bakin nata. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a ɗakin watsa shirye-shirye na muryar Amurka da ke babban birnin tarayya Abuja. Sunana Madina Dauda. A yau ina tare da manyan baƙi waɗanda suka zo tun daga ƙaramar hukumar gwagwalada da ke nan birnin tarayya kuma a tare da mu muna da wasu ɗalibai da aka yi wani biki ga gagarumi saboda su a nan babban birnin tarayya abuja akwai manya da ke tare da wa'annan ɗaliban akwai ibrahim musa jami'i a majalisar tantance da samar da ingantaccen iri ta ƙasa sai kuma alhaji idris aliyu daraktan tantancewa da samar da ingantaccen iri a hukumar majalisar samar da iri ta ƙasa da ɗaliba maimuna zubairu salihu ta makarantar government secondary school da ke gwagwalada da maimuna adam ta government day secondary school shi ma a gwagwale da iki da kuma ɗalibi da ya zo na farko obi divine na marist college yangoji karamar hukumar kwali da ke nan babban birnin tarayya abuja to bari fara wannan hira da Ibrahim Musa kai ne jami'i a majalisar tantancewa da samar da ingantaccen iri ta ƙasa. Menene makasudin haɗa ɗalibai a wannan shiri. Kin san shekarun baya da suka gabata an fito da kudurori na gwamnatin tarayya domin bunƙasa aikin gona domin a tabbatar da cewa Ainashin aikin gona yana ba da gagarumar gudunmowa ga tattalin arzikin ƙasa wanda shi ne makoman ƙasashen afirka a karni mai zuwa idan ba za ki na za mu iya tunawa muna da operation feed the nation da green revolution duk ba su kai ga nasara ba saboda ba ɗauki yara ɗalibai a matakin gwamnatin tarayya da jihohi aka cusa su a tsarin ainihin aikin gona na ƙasa a cusa musu a kwakwalensu su ɗauki aikin gona da muhimmanci a sa musu son aikin gona su tafi makarantu na gaba da firamare secondary su je jami'o'i da kwalejojin kimiyya da fasaha su karanta halittun tsirrai su karanta ainihin injiniyarin na ainihin abubuwan kimiyya da fasaha na aikin gona da waɗannan ƙudurori guda biyu sun ɗauki yara ɗalibai a wannan lokacin sun saka su a cikin tsarin da yanzu muna kera tantan muna kera duk manya-manyan masana'antu da za su sarrafa abubuwan aikin gona to kasancewar da mun ga ƙudurorin gwamnatin tarayya a matsayin mu na hukuma muka ce to za mu tafi da ƙudurorin gwamnatin tarayya bari mu ga waɗanne hanyoyi ne da dabaru a matsayin mu na hukuma za mu yi amfani mu ba da ainihin gudunmuwarmu mu haga ya zama wajibi ba a bangaren abuja ba duk faɗin najeriya mun ɗauki yara 'yan makarantu muna ba su ainihin iri wanda jami'o'i da dakunan bincike namu suka fito da shi wanda za a shuka ya zama iri wanda za a ba manoma a mukan ba ɗalibai su je su su gwada fasahansu tare da malamansu na aikin gona musamman a makarantar sakandare da jami'o'i ainihin waɗanda suka kai ga nasara suka fi aikin yadda ya kamata akan ba su kyaututtuka kamar yanzu yanda ainihin muka zo muka wannan taro a abuja jami'ar amadu bello ta zo da manya-manyan kamfanonin iri ministan aikin gona ya zo da dai duk sauran masu fada da wani irin kamfanoni ne kamfanoni waɗanda wannan hukumar tantance ingantaccen iri ta wa rijista muna da su sama da ɗari uku da aka rijista a faɗin ƙasar nan me suke yi wato suna yin iri wanda idan suka yi wannan irin za su saka shi a kasuwa idan suka saka shi a kasuwa mu na karkara za su saya su shuka domin su samu yabanya da shi shuka mai jure fari shuka mai jure ambaliyar ruwa shuka wanda za ta ba da tsaba mai kyau wannan tsabar idan an zo an fitar da ita a ko'ina a duniya ko da kasashen waje aka fitar da ita za ta kai ga ainihin abin da ke kira standard da za a saya a kasashen duniya kamfanonin su yi amfani da shi waɗannan su ne kamfanonin da muka gayyata muka yi musu rijista suka zo sannan kuma a wannan baje kolin muka kuma kira waɗannan yaran da muka ba irin da jami'o'i suka fito da shi da wanda mu hukumar mu ta fito da shi suka je suka shuka muka duba mu haga ainihin su aka ba su nambobin yabo to bari mu zo gare ka alhaji idris tun yaushe kuka fara wannan shiri ne da kuke hada da ɗalibai yawwa wannan shirin mun fara shi ne tun shekarar da ta gabata don kamar yadda shi wannan babban jami'a ya faɗa ba a samun nasara a kan abu da bai da fandashan to shi sa muka kirkiro da don zama darakta na ce to ya kamata mu saka wayannan yara na secondary school su zama mana su sun zama ginshiki na foundation saboda gaba saboda yau kullum ma'aikata muna ƙara shekaru dole kuma mu bar makarantun nan sannan kuma shi harkan iri muhimmancin shi ya wuce wanda za a ɗauke shi da wasa saboda aka dole a bashi wani tsari wanda zai iya ci magabansa ya kasance ya ɗore yadda ƙasan za ta bugi ƙirjinta a kowane lokaci a samu ma'aikatan da za su iya ayyuka ta fannin iri wanda shi iri a fannin harkar noma watan wani abu ne na musamman wanda ko a jami'o'i ba wanda suke karanta fannin noma ba kasafai ake samun wanda suke shiga wannan layin ba abinda ake cewa wanda ake kira plant breeding karanta yadda za a kirkiro da sabbin dabaru da kimiyya na, iraruwa saboda in kun lura irin da kakanninmu suka yi amfani da shi yau ba su menene yasa shi lokaci shi ke nuna kuma yake zaben abin da zai iya tafiyar da shi a zamaninsa. To jama'a yau ma dai abin da lokaci ya bamu kenan sai wani makon cikin ikon Allah za mu ɗora. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Madina Dauda da ta ba da gudunmuwa a shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To a da Mustapha yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko ya fito daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Zainab eh, Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi jihar Filato da Maryam Aminu Kano mai da garko suka ce baki da salamu alaikum bai Hausa suka ce a madadin al'ummar karamar hukumar mu ta Barikin Ladi muke mika sakon ta'aziyar mu ga ɗaukacin al'ummar jihar ta Katsina sakamakon bullar cutar da ta kashe mutane hamsin allah ya kiyaye gaba amin summa amin sai kuma mu na gaba ya fito daga haruna muhammad da katsina jagoran kungiyar murya jama'a ya ce gwamnati da hukumar lafiya ta najeriya ya kamata ku tashi tsaye wajen dakile cutar pneumonia duba da ganin yadda take hallaka kananan yara sha takwas a duk cikin sa'a ɗaya kamar yadda wani rahoto daga majalisar ɗinkin duniya ya nuna sai kuma mu na gaba ya fito daga haruna abdulmumini mai goido doguwa da ke jihar kano ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ya ce a yau na shigo wannan filin ne domin in yi kira ga gwamnan mu na jihar Kano akan batun gyara hanya da ta hada etama da doguwa yara ta a wuyansu ya kamata ku cika alkawarin da kuka dauka a lokacin yakin neman zaɓe cewa za ku gyara wannan hanya amma har yanzu shiru muna fata wannan kira ya kai ga waɗanda aka yi domin su sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Mubarak Aliyu Banga da Haruna Loki Baraduwa suka ce baki da assalamu alaikum sashen Hausa murya Amurka da fatan an wuni lafiya a yau mun shigo wannan filin ne muna son ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin najeriya da kuma gwamnatin jihar kaduna don allah su saki dan gwagwarmayan nan da suke tsare da shi wato dadiyata idan kuma ba iya sakinsa to dan Allah muna roƙonsu su su gurfanar da shi gaban kotu domin ya fuskanci shari'a kuma saƙonmu na ƙarshe saƙon haɗin gwiwa ne daga Salihu Isa Fana da Fana Fana'atu Muhammad Fana ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi suka ce baki da assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka hakika taron maulidi da matar shugaban ƙasar mu Najeriya Aisha Muhammadu Buhari ta shirya na malaman ƙasar mu Najeriya hakan yayi daidai domin ƙara haɗin kawunan malaman ƙasar mu Najeriya ne da fatar kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kai har ma da soso. To a gaishe ka yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takaice. Sojojin Isra'ila sun kai wani hari wanda ba a taba irinsa ba yau talata a zirin Gaza wanda ya yi sanadiyar kisan uh, wani babban kwamandan wata kungiyar masu zafin kishin addinin Islama. wata sanarwa daga ofishin prime minister benjamin Netanyahu ta ce Baha Abul Ata shi ne ya kai wasu hare-haren ta'addanci da yawa da kuma harbawa Isra'ila koki a cikin 'yan watannin nan kuma ya ƙudiri aniyar kai wasu hare-haren. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya sanar yau talata cewa za a saki wasu fursunoni jigajigan kungiyar Taliban su uku da musayar wasu mutane biyu 'yan kasashen yammacin duniya da kungiyar mayakan ke rike da su. Ghani ya yi wannan sanarwar musanyar fursunonin ne a lokacin wani jawabi da ya yi wanda kuma aka nuna a kafar talabijin yana mai cewa sun dauki matakin ne da zumar samun hanyar yin tattaunawar samar da zaman lafiya da 'yan Taliban. ya bayyana matakin a matsayin mai nauyi da muradun jama'ar afghanistan fursunonin kungiyar mayakan su uku sun hada da anas haƙani wanda babban 'ya'yansa ne shugaban mummunar kungiyar ta'addanci mai alaka da taliban To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Hadiza Kiyari wacce ta karanto mana labaran duniya da Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Azubair dan mutum Sudan ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za ku kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan alfanu ko rashin alfanun shirin kafa wata hukuma a Najeriya wacce za ta yaƙi labaran ƙarya ko fake news wasalam.